Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a cikin wannan mako mai karewa. Shirin namu na wannan lokaci zai ji binne gawan tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi a nan a birnin akra na ƙasar Ghana. Za mu ji bikin tuna harin da aka kai wa Amurka shekaru sha bakwai da suka gabata. Za kuma mu ji wasu labaran daban-daban daga Najeriya da jamhuriyar Nijar saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko shirin ne daga Accra na ƙasar Ghana, inda aka yi biki Alhamis ɗin na binne gawan tsohon sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya wato Kofi Annan. Michael Kudoson ya kalli yadda aka yi wannan biki na binne gawan kofi a nan. Mai ɗakinsa Nana Maria wacce ta jagoranci ɗimbin masu jimami da suka haɗa da shugabannin ƙasashen duniya na da da na yanzu har ma da babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya mai ci Antonio Guterres da masu saurutun gargajiya daga gida da sassan duniya ta bayyana mijin nata a matsayin jajirtacce da ya yi rayuwa mai armashi. Ko yaya 'yan kasar Ghana suke ɗaukar marigayin Kwado Mpiani tsohon darakta ne a majalisar tsohon shugaban Ghana John Kufo. Yayi sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ko ya wa ƙasar Ghana wani abu zan ce kwarai da gaske baya ga tsohon shugaban ƙasar mu marigayi Kwame Nkrumah shine ɗan ƙasar Ghana daya tilo da ya saka sunan Ghana a taswirar ƙasashen duniya kuma a matsayin mu na ƙasa hakan ya wadace. Mai ɗakin tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela Rasa Michelle ta yi bayanin yadda duniya za ta yi kewarsa. Za a rika tuna shi a matsayin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma a nan ba ina magana ne a diflomasiyance ba. Kofi ya kasance ɗan ƙasar Ghana, ɗan ƙasar Afirka ta kudu, ɗan ƙasar Mozambique, kuma ɗan ƙasar Zambia. Duk da yadda ka ɗauke shi, za mu yi kewarsa, za mu yi kewarsa sosai-sosai. Kofi Anan ya jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya daga shekarar 1997 zuwa 2006 bakar fata ɗan yankin sahara Afirka na farko da ya rike mukamin. Afirka, Afirka, Afirkanmu, ‘yan tattun ‘ya'ya mu da ƙasa da ƙasa ko mai namu, ba bare yau mai mulkinmu, ko kankan ba a tsakaninmu. Madalla yanzu sai kasar Amurka inda su kuma suka yi bukukuwan tuna kazamin harin da ake zargin kungiyar Alka'ida ta kai masu ne shekaru sha bakwai da suka gabata. Wannan hari da ya laƙuma rayukan mutane akalla dubu uku. Ahmed Tijjani Lawan mai sharhi ne kan lamurran siyasar duniya kuma ga yadda yake ganin al'amarin. Abin da ya faru a wannan rana ta Satumba sha ɗaya ga wata na wannan shekara za mu kalle shi a matsayin wani tsari shiryayye wanda aka yi shi domin cimma wata manufa wani abu ne tsararre da aka yi shi kawai domin ana so a yaƙi waɗansu mutane yau duk ƙasashen nan da libya da iraki sun gagaru kowa ita kanta amurkan da ta ji don ta yaƙe su ta cimma wata manufa kamar ta mai a iraki cikin cimma manufa ta karya haɗa kan ƙasashen afirka a libya har yau ta kasa samo bakin zaren domin ƙasa an kasa samun zaman lafiya kuma sun kasa samun su cimma burinsu na abin da ba su illa kamfanoninsu na wanda suke kera kamar suna ta samun kwangiloli don haka kaga an fito da yaƙi da ta'adda ne a yaƙi ƙasashen da ake ganin kawai ana da wata manufa da su ta daban amma ba wai don wannan ba sai aka fake to bari a yi wani abu wanda zai nuna kamar shi kansa wannan statun ba wasu 'yan ƙasashe ne suka amma kar manta a cikin 'yan kasashen da ake ta tunanin cewa sun yi wannan laifi akwai 'yan kasar saudiya yau da amurka da saudiya kasawa suke yi a gaida ahmed tijjani lawan yanzu sai kasar faransa kanta kasancewar makon nan mai karewa ne shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da gagarumin shiri na kyautata wa marasa karfi ahmed abba ya saurari jawabin shugaba emmanuel macron shugaba macron wanda ke jawabi gaban kungiyoyi da suka je don sanin abin da matakin yaƙi da talauci ya kunsa a ɗakin taron musée de l'homme na birnin paris matakin na shugaba macron zai fara ne daga ƙananan yara matalauta da ke karatu a makarantun gwamnati da za su riga samun karin kumallo kyauta tare da rage kudin abincin rana zuwa iro ɗaya a duk makarantun faransa yayin da yara 'yan ƙasa da shekaru takwas za su samu kulawa ƙarƙashin gwamnati wajen samun wasu nauyin ilimi ko horo a maimakon shekaru shida a baya Sauran matakan sun hada da fadada inshorar lafiya zuwa miliyoyin 'yan kasar da samar da guraben ayyukan wucin gadi tare da biyan ma'aikata a wuni. Ga abin da yake cewa. Ban ɗauki wannan mataki don kawai marasa galihu su samu more rayuwarsu cikin talauci ba. Ni bukata na a ba su dama. Damar shugaban ya bayyana irin damar wato ta hanyar ƙirƙiro sabbin guraben ma'aikatun gwamnati a shekarar 2020 tare da samar da hukuma ɗaya tilo da za ta gudanar da aikin. sai mu tafi kasar Siriya inda dakarun Bashar al-Assad da haɗin gwiwar dakarun Amurka suka fara fafatawa don kwace iko daga hannun 'yan tawaye a yankin Idlib wanda shine yanki na ƙarshe da ke hannun 'yan tawayen. Michael Kuduson sake kawo mana wannan rahoton. bayanin da ya fito daga shugaban kungiyar da ke sa idan rami abdulrahman na nuni da cewa fiye da bama bamai marasa linzami har 60 ne jirage masu saukan ungulu na gwamnatin siriya suka sake a ƙauyen hobai da ke yammacin idlib din inda suka raunata ƙarin mutane shida tare da lalata asibitin ƙauyen da ma wani ƙarin asibiti a ƙauyen has da ke kudancin idlib din ɗaruruwan iyalai ne suka tsere daga ƙauyen tun asabar yayin mummunar harin da gwamnati ta ƙaddamar tare da haɗin gwiwar rasha Idan muka taɓo ƙasar Rasha kuwa, Talata suka fara wani atasayen soji wanda ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin cacar baka, kuma ya ƙunshi sojoji dubu ɗari uku da jiragen sama na yaƙi aƙalla dubu ɗaya. Ga rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana. Atisayen wanda ake sa ran shugaba Vladimir Putin zai halarta bayan kammala taron tattalin arzikin da ke gudana a Vladivostok wani tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro inda zai baiwa Rasha damar nuna karfin sojin da take da shi da kuma gwada wasu daga cikin sabbin makaman da ta sarrafa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce bayan sojoji dubu ɗari uku da jiragen saman yaƙi dubu ɗaya samfuri daban-daban da za su baje kolinsu wajen atisayen akwai tankunan yaƙi samfuri daban-daban har dubu talatin da shida da za su shiga bikin tare da jiragen ruwan yaƙi ƙira daban-daban har tamanin domin nuna fahimtar junan da ke tsakanin rasha da china dakarun china dubu uku da ɗari biyar za su shiga cikin atisayen kamar yadda ma'aikatar tsaron rasha ta bayyana kana ta nuna faifan bidiyo domin duniya ta gani Tuni kungiyar neto ta bayyana damuwa kan sanya dakarun Mongolia cikin wannan atisaye. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu fara da bakin labari na kartin ƙauye da ke ci gaba da kashe rayukan mutane a jihar Zamfara, inda suka kashe mutane barkatai a garin Badarawa. rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da kazamin harin kuma wani bawan allah mazaunin yankin halliru barau dan kawu ya shaida mana yadda al'amarin yake yanzu haka ina garin badara da ke karamar hukumar mulkin shinkafi a jihar zamfara inda iftila'in mahara ya faru jarhi tara na dare sun zo a tsohuwar tasha inda nan wurin ana mutane na gudanar da kasuwanci akwai sana'o'i da ake yi suna zuwa kawai sai suka buɗe wuta a yayin da suka kashe mutum goma sha biyu sannan suka jikkata mutum ishirin da uku hakan ya taɓa faruwa a kwanakin baya inda suka zo exactly nan wurin suka kashe mutum goma sha biyu kawo yanzu dai babu wasu da suka yi ikirari cewa su ne ko dalilin da ya sa hakan ta faru mutanen yankin shinkafi lokacin da isa lokacin suna cikin kunci da damuwa da fargaba da zulumi a kodayaushe. su ma dai jihar borno kazamin hari ne kungiyar boko haram suka kai a garin gudun bali inda suka yi ta'adin gaske amma kuma rundunar sojan kasar sun bayyana cewa mayakan boko haram ɗin sun kwashi kashinsu a hannu General Texas Chuku, kakakin runduna ta 82 da ta 158 da ke yakar 'yan ta'adda a ƙasar, ya ce babu sassautawa 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin. Guri Bukar Mustapha ya kasance shi ne sakataren maharban Borno da ke taimakawa dakarun Najeriya kuma mun nemi ji daga gare shi, wai shin me yasa wankin hula ke kai su dare? kasan idan abu ne aka ce mai wanda zaka taimake shi in ya gudu kuma bayan da zaka kai maka fiya a gudun ma'aikatan shi ne ya kawo wannan warwato mutane ku yan tauri ne akwai waɗanda suka sha laƙunƙuna ai bai kamata a ce a cikin kuma akwai waɗanda suka gudu ba. Eh gaskiya fi yawa ya fi karfi karfi ai. Ka san idan mutane suka yi ma yawa idan taurin ka za su iya saura kaban ka ɗaya mota ɗaya mota su ka. Eh a gaskiya ka san kwanaki dai mun zo mun hade da GOC da girwa Abdulmalik Bulababu. kuma ya ba mu goyon bayan cewa lalle lalle ya kamata mu haɗa kai da kafa da hannu da yaki wannan kungiya to alal hakika a cikin ranar da muka je muka zauna da su kawo yanzu ba mu sake samun kuma wata cikakken mazauniya ko kuwa yarjejeniyar da muka yi ba mu sake samun wani labari a kai ba amma duk kafin nan din mutanen mu lalle lalle suna taimaka sojoji a kowane local government area a najeriya har ila yau yayin da dakarun kasar ke kokarin share guggubin yan kungiyar boko haram da suka hana sakat a yankin arewa maso gabashin kasar yaya wasu iyayen al'umma da ke yankin ke kallon kokarin da sojan ke yi tambayar kenan da muka yi wa alhaji dr mustapha muhammad mai kanuri na lagos akwai mutanen da suna yi wannan information suna fasi na mutane boko haram daji akwai kuma allah ya za ashirin su zai tuna kuma mutane ni dai ciran da yana ya mutane borno boko haram ka boye shi zai boye ka abin da boko haram ya yi yanzu ga talakawa suna sha wahala ka je ka gani duka ka je ka gani mafa ka zo mai duguri ka je muna irin mutane ruwa yana yi musu duka ga yunwa ga komi da komi saboda wannan duk wannan ma mutum yi ce zai boye boko haram kuma yana dorewa boko haram gindi to shi ya fi boko haram shawara da yana bayarwa akwai wadasu kure-kure wajen iri siyo-siyo din na sojejin sun samu mutane abinda da suna nema wajen farin fula su samu information kuma akwai lokacin da suna bayarwa information gafa boko haram suna guri kaza su ce yanzu ne muna tafi yanzu ne muna tafi karshen shi har dare zo ba zan su tafi ba saboda wannan ina da kyau su duba waɗannan siyo-siyo na mai maiduguri ɗin su zuba musu ido su duba mene ya faru kun samu information ga boko haram mutum ya kawo muku information ba za ku tafi ba a gaida dr mustapha muhammad mai kanuri muna na najeriya domin yayin da ake tunkarar zaben fidda gwani na jam'iyyu wasu 'yan takara musamman a jam'iyyar da ke mulki apc na nuna goyon bayansu ne wajen gudanar da zaɓe ƙato bayan ƙato Alhaji Ibrahim Muhammad Mera ɗan takarar gwamna ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Kebbi kuma tattaunawa da wakilin Faruk Muhammad Yabo ya ce lallai ne gwamnoni su bari a yi zaben fidda gwani ƙato bayan ƙato. To ni ina so in tabbatar maka da cewa jam'iyyar APC jam'iyya ce wadda aka shimfiɗa domin son gyara ga irin kurakuran da jam'iyyoyin siyasa ko shugabanni waɗanda Allah ya aza suka yi a baya ana tunkusa shugabanni a kan ganin dama mutum ɗaya ya zauna ya yanka ya ce wane ne wane ne ko shugabannin jam'iyya ko kuma mutum ya bayar da kuɗi a yi abin da ake so a yi handama da baba kere a matsayar da ɗan takara to a wannan lokaci da allah ya ba mu shugaban ƙasa muhammadu buhari da wannan sabon jam'iyya ta apc ƙoƙarin da suke yi su ne suke wannan abun su bai wa talakawa 'yancinsu a yi wa kowa kai da halinka a yi abin da ake cewa da tijo bayan da tijo to wannan shi muke so a bai wa talakawa dama a bai wa 'yan jam'iyya dama su tsaya da tijo bayan da tijo su zaɓi abin da suke so mu gan shi idan aka yi haka muna tabbatar maka shugabannin da za a fitar shugabanni ne waɗanda suka cancanci jama'a kuma za su yi musu gaskiya za su kwatanta gaskiya kuma zai kasance alheri ga kasan. To idan jam'iyyar eh, APC a jihar Kebbi watakila ta ki lura da ainihin kokin da kuka yi eh, ko kuma a eh, ce bukatar da kuka gabatar me zai biyu baya? To mu dai 'yan jam'iyya ne kuma masu biyayya ga jam'iyya amma ina yi ma jam'iyya tsoro cewa talakawa suna neman shugabanni masu gaskiya masu tsare amana masu son su kwatanta abin da ya kamata kuma waɗanda za su tallafa musu su ji sanyin tafiyar da rayuwar kansu. to idan jam'iyyar apc ba ta ba da dama aka samu irin waɗannan shugabanni ba ine mata tsoro za ta ga daidan ja kamar ban sani ba ko kuna da niyya watakila ta darewa ne watakila ko ko ɗauki wata hanya ta daban na fara da gaya maka cewa mu 'yan jam'iyya ne masu biyayya da jam'iyya kuma duk yadda ta kasance za mu bi ka'idodin da jam'iyya constitution na jam'iyya ya bayar mu ga cewa mun karbi hakim ban sani ba kun ɗauke mataki na sanar da ita jam'iyyar jam'iyya ta ƙasa halin da ake ciki a nan jihar kebbi eh mun rubuta takarda mun gaya wa mun kai wa national chairman mun gaya masa cewa talakawa jama'an jihar kebbi ga abin da suke nema zaɓe wanda kowane memba na jam'iyyar apc yana da daman ya kada sai ya zaɓi wanda zai shugabance shi tattaunawar da faruk muhammad yabo ya yi da alhaji ibrahim muhammad mera kenan yanzu sai kano kasancewar tsohon gwamnan kano ibrahim shekarau sattaunan kano na jam'iyyar pdp a da ya koma jam'iyyar apc tuni dai ya yi tattaki zuwa wajen gwamna mai ci a yanzu wato dr abdullahi ganduje Wannan ya sa 'yan jihar Kano nuna farin cikinsu ganin yadda ake ta fargaban yadda za ta kasance, wato dai gudun kada a sami mutsi na siyasa saboda yadda magoya bayan jigajigan 'yan siyasan jihar ke adawar siyasa. ga Dr. Musa Muhammad Mai Takobi, mataimakin shugaban kungiyar masu motocin sufuri na ƙasa kuma shugaban kungiyar a jihar Legas. Wato, ina ganin cewa idan ma mutane suna zaton cewa a za a samu rigingimu ko wasu tashin hankali to ba dai daga wajen tsakanin shi sardaunan kano ba mala ibrahim shekarau ko kuma daga wajen ganduje a wayannan mutane guda biyu ba za a samu tashin hankali daga wajensu ba. Mun nemi daga bakin Alhaji Musa Muhammad mai takobi game da ikirarin da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasar ta yi da ke cewa rayukan mutane sama da dubu ashirin suka salwanta a haɗuran motoci daban-daban a cikin wannan shekara. Ga abin da yake cewa. To ai abin da yasa sun baku abu ne a jimilla. da kamata ya sai su gaya muku daga wanne wata ne zuwa wanne wata daga wanne lokaci ne zuwa wanne lokaci a baya in baka manta ba na yi maka bayani akan hanyoyi marasa kyau matukar rashin kyau amma daga wata hudu zuwa wata biyar akwai wurare da yawa da aka gyara daga wata shida zuwa bakwai zuwa wannan wata na takwas da ya kare akwai wurare da aka gyara amma abin da nake son jama'a su fahimta shine aikin nan gaba ɗaya ba a ma yi sayin ɗinsa an yi ba da cewa a je a yi ba sai kwanan nan ba daɗewa wanda ya sa ayyuka da yawa sun tsaya so hadarin da suka baku cewa an samu kamar mutum dubu ashirin ko miliyan ko wane ne masu ka faɗa an same shi a lokacin da wasu wurare da yawa ba a gyara ba inda mota za ta zo ba ta san da rami ba za ta faɗa jama'a za su mutu an yi ruwa rami ya shafe rami ne gurin direba bai sani ba ya taho da ya zo in ya zo bai kauce gurin nan ba in ya fada nan ma na a yi ta ta kare amma yanzu kullum ina tabbatar maka kullum ta Allah ci gaba muke samu mutum ya je ya duba tsakanin fatakur zuwa inugu mutum ya duba tsakanin inugu zuwa oka ko onacha mutum ya duba tsakanin asaba yadda ake gyara zuwa bini a gaida alhaji dr musa muhammed mai takobi kalami direba mai jan mota kamar su yabil hodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan ɗan tamba ya ishe su ba ko wurin fasinja sai mu karkare da kasar jamhuriyar Nijar inda har yanzu 'yan adawa da sauran jam'iyyu da ke kiran kansu 'yan ba ruwanmu ke ci gaba da nuna rashin amincewa da hukumar zaben kasar mai zaman kanta wadda suka ce tana kunshe ne da wakilan gwamnati a maimakon baiwa kowane bangare damar wakilci a cikinta. Tahiru Gwimba, shugaban jam'iyyar Model ma'aikata, ya ce ba yadda za su amince da halaccin hukumar zaben a yadda take a yau. Tsarin ka gani Kadiba an ka ce kujera goma sha uku akwai cikin hukumar zaɓe ta zaman dindindin mai 'yancin kanta an ka ce. An ka ce goma na iko ne uku na adawa ne. Yan ba su ba a zancen su ma'ahida cikin wannan tsarin. Tun da an ka fara demokarasiya zauki yau yaushe an kai zaɓe inda eh, da adawa da masu iko da masu bidan mulki kunnan doki ake basu a ba wancan kujera uku bai yiwa ka zaɓe san babu zaɓe ce ai shi zaɓe yana shi na ƙasa ne ake eh, yawan jami'in siyasa ba shi bane rinjaye fatin da an kawa yau an kawa shi ko gobe ko jibi ko gata ba shi bane rinjaye in zaɓe ya zo komi ya zan sabo misali yanzu a ce za a zaɓe gobar sayi tarayya tana shekarar bakwai ko ta takwas yanzu ana tana milki ba ta da tabbacin da za ta cin zaɓe Allah kaɗai san wanda zai cin zaɓe fatin da an ka hi ne wani wanda ba za zaɓe manufarsu daban ba zaɓe na suke shiri ba mulki an ka taɓa shi daɗi a gare to da wuya mutum ya yi abin da za a yi billahi mulki ya kubce mishi kenan dabaru da suke suna yi kakin ranar ta kai sun san ba su zaɓen. Ta bakin Tahiru Gimba kenan masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.